الحمد لله القاهر فوق عباده إذا وجبروتا وسلطانا أحمده سبحانه وأشكره على ما عم به من الجود والفضل إكراما وإحسانا هدى إلى النجدين وبين سبل المتحجين فمرتكس من العباد في الكفر ومنتحل منهم هداية وإيمانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى دين الله سرا وعيلانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له على الحق أنصارا وعوانا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية ولا تغرنكم عن النزول الخالدة الدار الفانية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله تعالى أيها الناس واشكروه على أن هداكم للإسلام وجعلكم من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أيها المسلمون إن من الأمور المقررة الثابتة التي لا مجال فيها للشك والريب أن نبينا محمد بن عبد الله إمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين وأفضل الأنبياء وخاتم المرسلين صاحب الخلق العظيم أول من تشق عنه الأرض يوم البعث والنشور وأول من يدخل الجنة وأن طاعته وتقديره واحترامه حيا وميتا من أعظم الواجبات التي لا يتم إيمان الأب إلا بها وأن محبته والدفاع عنه ونصرته وفداءه وفداءه بالنفس والمال والأهل دين يدين به المسلم لله تعالى وأن كراهيته وبغضه وانتقاصه والانتزاء به وبدينه كفر وردة عن دين الله تعالى توجب العقوبة واللعنة وتهدر دم فاعلها وماله وعرضه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا عباد الله ما من صفة كمال إلا اتصف بها زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وذكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى وذكى معلمه فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وذكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وذكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وذكى أصحابه فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وذكاه كله فقال وإنك لعلى خلق نذير شرع الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وأتم أمره وأكمل دينه والله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وسأرت محبته في النفوس وأجلته القلوب وشهد بأدله وصدقه وفضله القريب والبعيد والعدو والصديق تعتز به آواد المنابر كل يوم خمس مرات ألم تر أن الله أقلد ذكره إذا قال في الخمس المؤذن أشهد عباد الله ومع مكانته صلى الله عليه وسلم الآلية ومنزلته الرفيئة وأخلاقه الحميدة وفضائله العظيمة التي زكاها القرآن الكريم وأثبتها له قبل الناس وشهد بها أقلاء البشر ومثقفوهم حتى من اليهود والنصارى وأهل الكفر والملل الأخرى قبل البئسة وبعدها إلا أنه لم يسلم محمد صلى الله عليه وسلم من السخرية والأذى والاعتداء والشتم والتنقص والتحكم منذ بعثته إلى هذه الأيام وصدق الله العظيم حين قال يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولكن الله عز وجل قد كتب على نفسه حمايته حماية نبيه الكريم والدفاع عنه وحفظه ونصرته وخذلان من تعرض له وإهلاكه وخسرانه في الدنيا والآخرة وهذا كتاب الله تعالى شاهد في آيات كثيرة تتلى إلى يوم الدين يقول تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال أيضا إنا كفيناك المستهزئين وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر عباد الله وإنه ما تظاهر أحد بمعاداة الرسول الهدى والاستهزاء به وبما جاء به إلا أهلكه الله تعالى وأذله وخذله وأماته شر ميتة وبتر نسله وقطعه أين أبو لهب وأين أبو جهل وأين الوليد بن المغيرة وأين العاسي بن واعل وأين تناديد الكفر والشرك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستهزأوا به وناسبوه العداء وأين اليهود والنصارى والمنافقون الذين حاربوه وكذبوه وطعنوا في عرضه وأهله واستهزأوا به وبأصحابه ودينه بل أين الأكاثرة والقياسرة وأعداؤه على مر الأصول هل بقي لهم نسل وعقب ذكر كلا والله لقد حلقوا جميعا وقتلوا شر كتلة وقطع الله نسلهم وطمرتهم الأرض ولهكتهم اللعنة وباءوا بثقل التبعات في الدنيا والآخرة وبكي ذكره صلى الله عليه وسلم علما شامخا وعقبه متتابئا مذكورا وسيرته منبعا للمسلمين إلى يوم الدين أخرج التبراني والبيحكي وغيرهما بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن أبو يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن غيطلة والسهمي والعاسي بن وائل فأتاه جبريل فشكاهم إليه بعدما ناله منهم أذى عظيم فقال أرني إياهم يا رسول الله فأراهم إياهم وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من جسده ويقول كفيتك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما صنعت شيئا يا جبريل فما هي إلا أيام حتى مر الوليد برجل من خزاعة وهو يريش نبلا فأصاب نب أبجنه فأصاب أبجنه فقطعه وأما الأسود بن عبد المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول يا بني ألا تدفعوني ألا تدفعون عني فقد حلقت وطعنت بالشوك في عينيه فجاءوا يقول ما نرى شيئا ولم يزل كذلك حتى عميت عيناه وأما الأسود بن عبد اليغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها وأما الحارس فأخذه الماء الأكثر في بطنه حتى خرج خرؤه للفيل فمات منه وأما الآسي فركب إلى الطائفة فربض على شبرقة فدخل من أخمس قدميه شوكة فقتله وها هو كسرى يمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخر منها ومن رسول صلى الله عليه وسلم ويدعو عليه أن يمزق الله ملكه فيمزق ويقتل على يد ولده أقرب الناس إليه وإن البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل إمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لغزته الأرض فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما عرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوه فأصبح وقد لغزته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن أصحابنا لما عرف منهم فألقوا فحفروا له وعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لغزته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا الملعون الذي قد افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري إلا ما كتب له قمصه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله وأنه كان كاذبا على فليأخذ الأقلاؤهم على أيدي سفهائهم وليهذروا سنن الله في المستهزئين بدينه وأنبيائه ورسله وليتذكروا مواقف أسلافهم أقلاء الذين كانوا يحفظون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ويعرفون قدره من أمثال النجاش وحرقل وأتباعه الذين أكرموا رسوله أكرموا رسل رسول الله إليهم صلى الله عليه وسلم وأكرموا كتبه إليهم وعرفوا الحق الذي جاء به من عند الله وأنه والذي جاء به عيسى وموسى لا يخرج من مشكاة واحدة فثبت فثبت فثبت الله ملكهم واستمر في الأجيال اللاحقة لهم إلى ما شاء الله عباد الله إنه ليس لدى المسلمين أعظم من ربهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ودينهم وإن حبه والدفاع عنه لمن أعظم من من ما يفاخر به المسلمون ويتسابقون إليه وإن الواجب على كل مسلم صادق في إسلامه وإيمانه أن يفتدي الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما لديه من أهل وولد ومال بل حتى بنفسه التي بين جنبيه وإذا عجز المسلمون أن ينطقوا بالحق ويدافعوا عن نبيهم وقدوتهم بالحق ويعززوه وينصروه ويزودوا عن عرضه فبطن الأرض خير لكم من ظهرها وأف على الحياة وأف على الحياة ولذاتها إذا أهل إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وفي الأرض مسلم ثابت جبان فإن أبي فإن أبي ووالده وعردي لعرض محمد صلى الله عليه وسلم منهم فداء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونذروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا واحد ويا أحد يا فرد ويا سمت يا جبار السماوات والأرض يا سريع الانتقام اللهم أرنا فيهم اللهم أرنا في من أساء لنبيك أجائب قدرتك وذلك اللهم شل أيديهم اللهم شل أيديهم وألسنتهم اللهم شل أيديهم وألسنتهم وأعمى بصيرتهم وأبصارهم اللهم اجعلهم عبرة للعالمين اللهم يا من له العزة والجلال ويا من له القدوة والكمال ويا من له القدرة والكمال ويا من هو الكبير المتعال اللهم لا تبقي لهم راية اللهم لا تبقي لهم راية اللهم لا تبقي لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم أنت بهم عليم وعليهم قدير اللهم أنزل الأمن على ولاية بومبي خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين اللهم كف أيدي الظالمين والمعتدين يا رب العالمين اللهم خذ بأيديهم ونازيتهم إلى الخير وفلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم اجعل النيجيريا آمنة اللهم اجعل النيجيريا آمنة يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا آمنين اللهم ول خيارنا أمورنا ولا تول شرارنا أمورنا يا رب العالمين اللهم بدل, اللهم بدل خوفنا أمنا اللهم بدل خوفنا أمنا اللهم بدل خوفنا أمنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين khutbar mu tana magana akan difa anin nabi to kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko musulmai su bawa annabi kariya ko ba su ba shi kariya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya riga da ya ba shi kariya inna kafaina kal mustahzi'in Allah ya ce mun isan maka da duk masu izgini da iya Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani manzo wanda yake da girma irin nasa da ɗaukaka irin ta daga ka Allah sai shi amma an samu masu cutar da manzan Allah ba tun yau na zamaninsa an samu masu cutar da su amma Allah ya nuna mana karshen su da ya nuna mana abin da za matsalar da ta faru a sokoto matsala ce ta ganganci da iskanci da tsiya matsala ce ta ganganci da tsiya kawai da kuma reni mutane mutumin da yake kashi baya wankewa mutumin da sai da annabi ya zo ya iya gane tsafta yau shi yake fitowa ya aibanci manzo Allah kuma ko a kashe ta ko ba a kashe ta ba Allah zai kashe ta ba zai bari bane za ta mutu ba inda za ta je za ta mutu ko ba wanda ya taba ta za ta mutu ba ku ji ba ne taron kafirai ibn hajar ya kawo wani mutum ne tsaya yana zagin manzan Allah cikin kafirai kafiran nan suke biya masa ga wani kare yana haushi saboda kai kare yace yana haushi saboda kai ka daina yace ba haka ba ne, ba da shi yake ba karen yana daure amma ya ci gaba da zagin manzan Allah Allah ya su bala daga kirkin sai ya kashe mutum ko kare wallahi sai ya kashe ta na ji wani babba daga cikin waɗanda suka rike matsayi a ƙasar nan in iska ka fito fili kai magana ka fito fili ka ce kai ne ka isa ka ce ka zagi Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani shege da yake zagi ku yi hakuri duk wani matsayaci da yake zagi manzo Allah sallallahu alaihi ya fito kan titi ya tsaya ya ce ga bidiyon shi ya zaga ya ga yadda Allah zai yi shi ai ba buya na kai ba in ka isa jarumi kai dan wuta ne ka fito fili in ka isa kai jarumi ne dan iska ne kai ka fito fili ka zo ka tsaya a kan titi ka ce ka zagi manzo Allah ka ga yadda Allah zai da amma ka buya ai ba jarumi ba ne kuma gwamnati da hukumomi lalle ne su sani ba wani musulmi a duniya da ya taɓa zagi annabi isa babu shi wallahi mu a wajen addinin ma idan ka zagi annabi isa ridda kai kuma kashe ka ba mai yasa suke zagin annabin mu mai yasa hukumomi ne suke ba su kariya gwamnati take ba su kariya ba gaskiya ba ne a yanzu duk abin da ake yi din ai wasu sun yi an ɗauke su an ja koyo su ko me kenan ake nufi mu da aka zage mu ba za a bi kadin mu ba mu da aka zagi manzan mu hukuma ba za ta iya bin kadun mu ba sai ta bi kadin mai laifi ba za ta bi kadun mu ba gwamnati ba za ta bi kadin annabi ba mutane su fito su zagi manzan Allah su masa kata-kata ku dauke su ku ɓoye su ku ba su kariya kuma sun san abin da suka goma za su sake ko ba za su sake ba gobe ma za su sake don me ake yi mana wannan cin kashin muna son gwamnati ta fitar da doka da 'yan majalisa da kowaye ba wanda bai san manzan Allah ba har baibul ya san manzan Allah ƙarya suke wallahi baibul ma ya san manzan Allah wallahi a jiya a karanta shi ba wanda bai san manzan Allah ba don haka a fitar da doka duk wanda ya zagi annabi hukuncinsa a dokar ƙasa kisa ko musulmi ne ya zagi annabi isa a kashe shi kirista in ya zagi manzan Allah a kashe shi a fitar da wannan dokar kuma duk makaranti a basu duk wanda zai shiga makaranta yana daga cikin sharafi ya cika wannan famfo in ka taba manzan Allah za a kashe ka ko a ina kake amma gwamnati ta yi ƙarya tana kallo za a ta da hargitsi a cikin ƙasarta kuma tana zaune na rantse da Allah waɗanda duk suka ake zargin su sun ɗauki doka a hannu sun kashe wannan matar wallahi na rantse da Allah da sun san gwamnati za ta hukunta wannan biyo kan ba su mata wallahi da gwamnati sun san za ta hukunci na gaskiya wallahi ba za su dauka ba kama ta ma za su jibi kama amma sun san ƙarya gwamnatin take ƙarya take mu ga mu kan mu gaskiya ƙarya suke ba za su hukunta su ba bai wuce kan aje su ba in an samu wata biyu su take su ta yaya kake tsammanin al'ummar ka sai an zagi addininta an zagi manzanta an zagi littafinta ka yi shiru wata ta sake zagin addinin ta zagi manzan Allah ta zagi alkur'ani ta zagi musulmai stupid ba ne ke nan musulmai ana zagin musulmai kana gwamna kana shugaban kasa ka yi shiru yanzu kai ɗan sanda sai an idan ka zo ɗan sanda da kake cewa ana ɗaukan doka a hannu kai yanzu in ka zo ka samu wani yana dukan uwarka to ne za ka nemo dan uwanka ko kare ka za ka yi mu ga mu kan mu gaskiya ka zo ka samu da yanzu ga wani yana dukan uwarka a matsayinka na commissioner of police ko kana matsayin gwamna jira za ka yi ta dukanta kana neman ɗan sanda ko doka za ka ɗauka a hannu ku biya mun gaskiya hukunan zancen banza ne akwai abubuwan da suke tasowa wanda dole mutane kawai su mai daraji. mu ba wai najeriya ba na rantse da allah ba najeriya ba duniya ta tashi akan manzo allah zamu ba najeriya ba wallahi ba wai Najeriya ba duniya ma ta tashi akan manzon Allah wallahi za mu yarda ana magana wai wani wani yanki duniya ta tashi muna maimaitawa duniya ta tashi dan manzon Allah za mu saboda haka abin da ya kamata a yi da ƴan majalisa da gwamnoni da shugabannin ƙasa lalle ne su zauna su fitar da doka kuma ba zana mana ita za a takarda kawai a nuna ta ba a yi aiki da ita ba wani ya aiki zagin manzo Allah haka kawai ana rena darajar manzo Allah wallahi duk masu yi sun san abin da suke yi da gangan ne su mutuncin addinin musu cikin mutuncin alƙur'anin musu cikin mutuncin manzan Allah su koma gidajen su su kwanta ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba saboda in ana son ƙasar ta zama lafiya dole a fito a yi abin da ya kamata ba zai yi ka bari kana ana zagin addinin mutane ana zagin a wannan ba sannan wai a zo jami'an tsaro su zo su ɗauki mutum ya zagi manzan Allah ya zagi alkur'ani ya zagi addinin ya ci mutuncin addinin ku je ku ajiye shi kuna ba shi abinci musulmai suna kallo ku ce wai za a zauna lafiya mu ga mukan kan mu gaskiya sai a za a yi a zauna lafiya da haka dole gwamnati ta ɗauka ta fitar da hukunci ta fitar da hukunci yadda ya kamata kuma dukkan ko ina a yadda da wannan dokar duk wanda ya zagi manzo Allah a kashe shi duk wanda ya zagi annabi Isa a kashe shi musulmi yake ko kirista ko ma wane ne in an yi daya tsaye biyu za a daina wallahi za a daina amma jama'a yau aka fara zagin annabi ne yau aka fara idan a faransa wanda ya zagi annabi za a bashi security da tsaro don jin tsoron kada wani ya taba shi da kake tsammani a nan kasar dagar duk wani dan iska da yake jin cewa zai zagi manzo Allah to ya fito yayi a fili mu gani ya fito yayi a fili ya fito kan titi ya zo yayi ya ce shi ne yayi ya ga abin da zai same shi duk wani dan iska wallahi ba mu rage kowa ba ko shugaban kasa ne zai kowaye ya fito zagi manzo Allah ya ga abin da zai faru da shi ka zo ka rike mukami babba irin wannan wanda yana nuna maka cewa adawar da kaziri yake ma addini ba ta buya babban mutum ya fito yana irin waɗannan maganganu madadin ya lafazin da zai zamanto cewa a samu zaman lafiya amma su suke ingiza magana in ka isa kai dan iska ne ka fito ka fito ka ce kai kai in ka isa sau da mu da iyayenmu da dukiyarmu da jininmu da rayukanmu gaba ɗaya mun miƙa manzo Allah yawa babu alheri ka rayu a inda ake zakin manza Allah baka mutu ba baka yi komai ba godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rinjaye akan bayansa ɗaukaka da tilastawa da kuma fawa muna gode ma Allah tsarkakeke a bisa abinda ya game mu na ni'ima da falala da girmamawa da ihsani Allah ya shiryar da ɗan adam hanyoyi guda biyu ya bayyana masa hanya masu haske da waɗanda suke mafatattu ko waɗanda suka riƙe hanya mummuna ta kafircewa akwai waɗanda kuma suka riƙe hanya ta shirya ga Allah tabaraka wa ta'ala muna ce da babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya sannan muna shaidawa zuwa ga annabi muna shaidawa annabi Muhammadu bawa ne kuma manzon sa ne sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kira zuwa ga addini a bayyane da kuma sarari ira da amincin tabbata ga wannan manzo tare da albarka gare shi tare da sahabbai waɗanda suka kasance akan gaskiya suka zamanta mataimaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ya ku mutane ku ji tsoron Allah ina muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah a cikin sarari da kuma bayyane kada abubuwan da suke faruwa a duniya su yaudare ku na jin daɗi duniya mai karewa ce Allah tabaraka wa ta'ala kira masu imani ce ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi shi Allah bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya shiryar da ku zuwa ga wannan musulunci ya sanya ku cikin al'ummar fiyayyar halitta shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kiraye ku yace ya ku masu imani ku yi ma Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a kada ku ba ma Allah baya kada ku ba wa manzon Allah baya lalle ne ku saurari Allah ku ji abin da yake faɗa muku kuma ku saurari manzon Allah da abin da yake gaya muku ya ku musulmai yana daga cikin al'amura tabbatattu waɗanda babu shakku a cikin su cewa annabi Muhammad annabi ne na Allah kuma bawa ne na Allah babu shakku cikin wannan kuma shine jagora na waɗanda suke masu tsoron Allah kuma shine zababben halitta gaba ɗayanta kuma shine mafificin annabawa gaba ɗayan kuma shine cikamakin annabawa ma'abocin ɗabi'a mai girma farkon wanda za a buɗe ƙasa ya fito a ranar tashin alkiyama da taro mutane domin karɓar hisabi farkon wanda zai shiga aljanna babu shakka da'a gare shi da ba shi girma da kambama shi da ɗaukaka shi rayayye yake ko a matacce dole ne wannan yana daga cikin manya-manyan wajiban da suka zamanto imanin kowane mutum musulmi baya cika kai da shi babu shakka san manzon Allah da kuma ba shi kariya da taimakonsa da taimakon addinin da ya zo da shi da kare littafinsa kowane musulmi wajibinsa ne zai iya ba da kansa da fansa domin wannan da dukiyarsa da iyalansa wannan addini ne a gare shi wanda yake abauta ma Allah da shi wato a matsayin musulmi babu shakka kiyayya ga annabi da jin haushinsa da gaba da shi da kaskantar da shi da rage masa daraja da yin isgili wato da yin isgili da shi da kuma addininsa wannan tabbatacce a addini kafirci ne kuma riddace gabarin addinin Allah yana wajabtar da uquba akan wanda yayi yana wajabtar da la'ana akan wanda ya aikata haka kuma yana zubar da jininsa a banza ya kwalale ya mutu a banza kuma dukiyarsa tana tafiya a banza kuma mutuncinsa yana iya zubewa a banza Qur'ani yana cewa lalle waɗanda suka cutar da Allah kuma suka cutar da manzon Allah Allah ya tsire musu a wannan duniya kuma Allah ya tsire musu a lahira sannan ya musu tanadin azaba ta kaskanci a cikin lahira ya ku bayan Allah babu wata siffa ta kamala babu wata siffa ta inganci da kamala face banzan Allah ya siffantu da ita kuma Allah ya siffantar da shi da ita wannan siffa. Allah ya tsarkake hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wanke masa hankalinsa yace abokin ku nan ba mahaukaci bane kuma bai zamanto ya halaka ba Allah ya tsarkake harshen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace harshen baya furuci da san zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake shari'ar da annabi ya zo da ita a wannan duniya yana cewa ita ba komai bane illa wahayin Allah ne sako ne daga gun Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tsarkake malamin da yake ilmantar da annabi sallallahu alaihi wasallama shine Jibril wanda yake kawo wahayi zuwa gare shi Ubangiji ya ce mai sanar da shi wani mai tsananin ƙarfi ne ma'abocin ƙarfi kuma daidaitacce shine mala'ika Jibril Allah ya tsarkake zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuciyarsa ba ta ƙarya kuma ba ta ƙaryata abin da ta gani ba na ƙudurar ubangiji ta baraka wa ta'ala Allah ya tsarkake sahabban manzan Allah da ya tara a gare shi su ma ya tsarkake su a inda yake cewa waɗanda suka yi imani masu tsanantawa ne akan waɗanda suka kafirta kuma masu tausayi ne ma junansu Allah ya tsarkake annabin gaba ɗayansa ɗungurungun ɗinsa gaba ɗaya ta ko idan shi gaba ɗaya Allah ce lallai kana kan ɗabi'a da hali wanda yake kyakkyawa da girman gaske babu shakka Allah ya bude kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya dauke dukkan wani nauye nauye da wasu abubuwa da suke kawo kunci ko zunubi duk Allah ya cire su Allah ya daga ambaton annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya cika umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya cika addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama. na rantse da Allah babu wata uwa da ta ɗauki ciki ko ta haife irin kwatankwacin annabi babu shi a duniya babu wannan uwar gaba ɗaya annabin al'umma sallallahu alaihi wasallama wanda zukatan masu imani da shi suka cika da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan zukatan masu imani suka cika da girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aka yi wa manzan Allah shaidar adalci da gaskiya da amana da falala na kusa da shi da na nesa da shi ta makiyinsa da abokansa duk sun ba da wannan shaida waɗanda mimbarori da dama sun yi maganganu kan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mai magana yana cewa shin baka gani ba Allah ya tabbatar da ambatan annabi har abada annabi an dinga ambatansa kenan lokacin da mai faɗi yake fiɗi a lokaci guda biyar yana cewa ashadu anna muhammadar rasulullah ya ku bayin Allah tare da wannan girma matsayi da ɗaukaka da Allah ya ba annabi da wannan matsayi da Allah ya ba shi da ɗaukaka da ɗabi'u waɗanda suke abin yabo da kirari da jinjina da ɗaukaka da falala da Allah ya masa ta girma da ɗaukaka da daraja da Allah ya ba shi tare da alƙur'ani yadda ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama akan waɗancan ɗabi'u tun kafin ma a aiko annabi sannan dukkan masu hankali cikin mutane sun ba da shaida da wayayyunsu da waɗanda suke da girman ilimi daga cikin yahudawa da nasara hatta daga cikin kafirai da wasu masu addinai na daban-daban tun kafin Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayan ya aiko shi sun ba da shaidar cewa mai gaskiya ne madaukaki ne mai kyawun dabi'u ne babu irinsa amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kubuta ba daga ba'ar masu ba'a daga cutarwa masu cutarwa daga ƙetare iyakar masu ƙetare iyaka daga zagin masu zagi daga rage masa daraja da masu manzatar da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin da aka aiko shi har zuwa wannan lokaci da muke tsaye haka kuma mutanen banza ba za su ci gaba da aibanta shi ba ba za su ci gaba da aiban za su ci gaba da aibanta shi kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ke faɗi yake cewa ya hasara akan bayi babu wani manzo da zai zo musu face sai sun kasance masu yin kirkiri da shi lakin sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta ma kansa ya wajabta ma kansa zai kare manzansa sallallahu alaihi wa sallama zai kuma ba mu annabi kariya zai kare shi da kuma dukkan abin da masu makirci suke da kuma dukkan abin da ya zamanto masu sako suke yi Allah zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma zai zai wulakantar da dukkan mutumin da ya bijiro da cin mutuncin manzan Allah ko zagin manzan Allah ko aibata manzan Allah Allah zai ci gaba da wulaƙantar da shi kuma zai halakar da shi kuma zai tabar da shi a wannan duniya kuma zai tabar da shi a gobe kiyama wannan littafin Allah ne mai girma yana ba da shaida a cikin ayoyi masu yawa waɗanda suke nuna kariya ga manzon Allah wanda Allah ya ɗauki alƙawarin cewa zai yi wa manzon Allah za a karanta waɗannan ayoyi za kuma a ci gaba da karanta su har zuwa ranar da Allah zai tada alƙiyama Allah tabaraka wata ala yake cewa ya kai manzona ka isar da abin da na saukar a gare ka idan baka yi haka ba babu shakka ba ka isar da sako din ba Allah ya ce na isan maka daga dukkan miyagun mutane kuma Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai ya faɗi a wata ayar yana cewa na isan maka da masu izgili ni zan yi musu abin da zan yi musu ni zan hukunta su da dukkan abin da za su yi na isan maka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sake gaya wa annabi yake cewa na yi maka kyauta ta alkawtar yi sallah don ubangijinka yi yanka domin allanka, dukkan wani mai aibanta ka sai na shi sai na sa shi mai yankakken baya wanda ba shi da albarka ya ku bayan Allah ku sani babu wani mutumin da zai fito da kiyayya ga annabi karara annabin shari'a babu mutumin a duniya babu shi da zai fito ya nuna kiyayya ga annabi yayi izgiri da annabi yayi izgili da abin da annabi ya zo da shi wallahi tallahi sai Allah ya halaka shi kowaye kowaye sai Allah ya halaka shi kuma sai Allah ya wulakanta shi kuma sai Allah ya tabar da shi kuma sai Allah ya kashe shi sharrin mutuwar da zai mutuwa mafi sharri sannan Allah zai yanke bayansa bai da albarka sannan Allah zai yanke masa dukkan ƙofofin rahama ina Abu Lahab yake ina Abu Jahil ina Walid ibn al-Mughira ina Asib ibn Wa'il ina shugabannin kafuran ƙurayshawa da kafuran mushrikan makka ina suke waɗanda Allah ya tayar da annabin a cikinsu suka yi masa izgili suka jingina ma annabi mummunar gaba da iyayya da aibanta shi da cutar da shi ina yahudu da nasara ina munafukan musulmai da suka yaki manzon Allah waɗanda suka ƙaryata annabi ina waɗanda suka yi suka cikin mutuncin annabi ina waɗanda suka yi musu suka yi wato suka cikin iyalan gidan annabi ina waɗanda suka yi izgili da annabi ina waɗanda suka yi izgili da sahabban manzan Allah ina waɗanda suka yi izgili da addinin Allah ina kaisara ina su kaisara ina manya-manyan abokan wato waɗanda suke masu nuna gaba ina manyan masu gaba da annabi a duniya tsawon zamani tun da Allah ya da annabi har zuwa yanzu ina suke dukkansu shin wani ɗaya ya rage a cikinsu shin kana kallon tsatson wani ka ce ya yi albarka shin kana jin ambaton wani daga cikinsu kalla wallahi Allah yake duk sun halaka gaba ɗaya na halakar da su kuma an kashe su sharrin kisa in ji Allah sannan na yanke bayan su na yanke albarkar su sannan suna da kuma na sa ƙasa ta haɗiye su sannan kuma an kashe su mummunan kisa sannan la'ana ta riske su daga wajen Allah sannan sun koma da nauyin zunubansu suna cikin karkashin ƙasa a yanzu haka za su tashi a duniya a za su tashi a lahira ba su da kowa sannan ambaton su ya yanke sannan ambaton annabi kuma ya ɗaukaka ya zamanto ya cika duniya sannan kuma ƙarshe na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine kullum ambaton sa ake da yi masa salati sallallahu alaihi wa sallama sannan sirarsa kuma kullum bayyanuwa take tana uppugowa a cikin musulmi har zuwa ranar tashin alkiyama imamu tabarani da imamu bayhaqi da wasu sun fitar da hadisi a matsayin hasan daga dan abbas Allah ya da shi yana cewa ya faɗa a cikin faɗin Allah da yake cewa na isan maka Allah da yake cewa na isan maka daga dukkan masu izgili gare ka dan Abbas yake cewa masu izgilin nan sune Walid ibn al-Mughira da Aswad ibn Abdul Yaghus da shi Aswad ibn Musallaf da kuma Haris dan Gaila da kuma Sahabi wanda yake da kuma Asi dan Wa'il wanda Jibril ya sauko ya ce wa manzon Allah ya kawo ƙararsu ya ce ya rasulullah suna zaginka suna ci maka mutunci suna bata al'amarinka bayan abin da ya samu annabin da cutarwa suna zuwa suna faɗan magana jibril ya ce ya rasulullah ka nuna mun inda gidajensu yake nuna mun su ba dan bai san gidan ba nuna mun su annabi ya nuna su jibril ya nuna kowanne da ya tsansa jikin gabas sa yake nunawa ya ce wuri kaza sai ya ce wuri kaza sai ya ce wuri kaza wannan ya nuna cikinsa wannan ya nuna tafin kafarsa wannan ya nuna hancinsa wannan ya nuna kansa manzon Allah yake ce ma Jibril ai ba kai komai ba ya Jibril sai gashi bayan yan kwanaki kadan wani dubunu wani ya fito yana tafiya akan hanya yana tafiya sai ga wani abu ya fito masa haka ya kashi shi da ya kashe shi aswad ya fito bunu mutsallaf ya zo gindin wata magariya sai ya taka kaya kayar haka ta huda shi sai da ta kashe shi kaya itace jama'a sannan wani ya zo yana gindin bishiya yana ce ma ƴaƴanka ku taimake ku taimake ni suna cewa ba ma ganin komai yana cewa ana soke idanuna ana sokan idanuna yana ta faɗa musu suka ce su ba su ga komai ba sai da idanuwansu suka tsiyaye ruwan idanun ya zube ya faɗi a gurin wannan manzan Allah an taɓa shi ne Allah ya yi wa waɗannan mutanen ba wani mutum ya turo ma Allah ne da kansa ya ɗauki aikin haka aswad duniya ghus ya kasance a cikin kansa ƙoƙuwar kansa kololuwar kansa sai Allah ya fitar da wani ƙurji wannan ƙurjin shi yake rarakar kansa yana rarakewa kansa yana rarakewa kansa sai da ya lalatar da ƙwaƙwalwarsa sannan ya kashe shi haka kuma abin nan haris shi kuma abin da manzan Allah ya masa cikinsa aka kumbura sai aka fito da wani ruwa kamar ruwan kabewa haka yake fitowa ta sa ta bakinsa ta kafafen duk wato kansa haka Allah ya kashe shi haka nan abin nan shi kuma abin nan ya ci tafiya zuwa ta'ifa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wata kaya ta soke shi tunda ta kuda shi daga tafin kafar sai da ta fito har ta kansa sannan ya mutu waɗannan su ne waɗanda suka cutar da manzo Allah duk wani kafiri da duk wani dan iska da zai ce zai fito ya ci mutuncin annabi ya gwada ya gani ya ga yadda Allah zai yi masa ina ce sara wanda ya tsaga wasiƙar manzan Allah manzan Allah ne ya aika masa wasiƙa sai ya tsaga ta ya yi ba'a a kan wasiƙar manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce yadda ya tsaga takarda wasiƙar da na rubuta Allah ka tsaga mulkin sa haka Allah ya tsaga mulkin kuma abin takaici abin mamaki Allah sai ya turo ɗansa shi ya kashe shi wanda ya fi kusa da shi ya yanka shi haka Allah yake yi tabaraka wa haka duk wanda ya taba ɗan gatan Allah zai gane kuskuren Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Anas yana cewa wani mutum bana sare wanda masu tarihi ba su ambaci sunansa ba ya musulunta ya zo ya karanta suratul baqara a wajen manzon Allah ya karanta suratul ali imrana yana rubuta ma annabi wasu abubuwa sai ya ridde ya koma kiristancin ya koma kafircin sa sai yazo yana gaya wa mutane na cewa ai annabi bai san komai ba sai abin da na gaya masa wai annabi bai san komai ba sai abin da ya gaya wa mutane Allah sai ya kashe shi ya sa sai ƴan uwansa suka ɗauko shi suka tori rami suka binne shi sai iska ƙasa sai ta fito da shi sai suka ce wannan aikin manzon Allah ne da sahabbansa su suka yi wannan aikin ku tona rami mai zurfi a sake saka shi aka tona rami mai zurfi aka sa aka binne sai ƙasa ta sake fito da shi suka sake cewa aikin manzon Allah ne sai suka yi tonon rami mai zurfin gaske iyakar zurfi suka jefa shi a cikin suka tura ƙasa kafin su bar gurin sai ƙasa ta sake burtso da shi iya bakin kokarin su da duk zasu yi ƙasa ta karbe shi ta ki sa wannan shine wanda ya zagi manzon Allah ya aibanta dan Allah daga karshe sai suka ce a jefar da shi kawai a bayan kasa sai su dai sun san wannan cewa aikin ba na mutum bane dole haka suka hakura ibnu taymiya yake cewa Allah ya masa rahama yace wannan la'anan ne wannan tsinan ne wannan wanda Allah ya tsire masa shi yake fito ya zagi annabi kuma Allah zai maganin sa domin an nuna al'amarin da ya wuce al'ada bai taɓa faruwa ba al'ada a ce an binne wani ƙasa ta turo shi amma sai ga wanda ya zagi annabi ya shiga cikin ƙasa kuma Allah ya fitar da shi ƙasar ta ce ba ta buƙatar karɓarsa duk azabar kabarin nan Allah ƙasa take ba za ta karɓe shi wannan shine ƙarshen masu zai duk wani mutumin da yake jin zai wa manzon Allah ya kanci to ya fito ya yi, ya ga abin da Allah zai masa ya ku waɗanda kuke malaman kiristoci ya waɗanda suke malaman kiristoci fastoci ku gaya musu gaskiya ku gaya mu wawayen cikinku da suke yin abin da bai kamata ba babu musulmi ɗaya da ya taɓa zagin annabi isa babu shi ba ku da hankali ne za ku rinka koya ba wasu mutanen ku su rinka fitowa suna cin mutuncin addini suna cin mutuncin manzon Allah wani ana ce masa Michael Aaron ya yi latta a a Ingila ba musulmi ba ne yana ba su labari yake cewa wannan manzan Muhammad da ake magana yake ya fito ne a karkashin wata 'yar karamar ƙasa ya zo ya yi kira ya ce shi ne manzan Allah ya ce a yau duniya yana da miliyoyin masu biyu ya ce miliyoyin masu biye ke da su yadda ta yaya a lokacin da yake lantar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu a lokacin yake wannan lantar da yake cewa a cikin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu tun da ya zo ba wanda ya taɓa cewa saƙon da ya zo da shi ƙarya ne ko ba a gane karya sa bai ce mutumin kirki ne ko ba musulmi ba ne ku gaya wa kanku gaskiya yace kuma mafiyarsa biliyoyin nan da suke da su duk sun yadda kowa zai iya ba da jininsa a kansa yace ku gaya mun fasto ɗaya da wani zai iya ba da jininsa a kansa haka ya kalubalance su lantar tana nan yanzu a cikin wayana da hotonsa da komai ya kuma da malaman kiristoci da kuke riga wasu mutane suna cin mutuncin manza Allah ku kira wasu ku gaya musu gaskiya na rantse da Allah sun san mutuncin manza Allah kuma sun san matsayinsa ba wanda bai san matsayin annabi ba ƙarya suke wajahadu biha ne wa sayqanata anfusuhum zulman wa ulwan mutane su yi hakuri wannan abin tashin hankali ne dole sai mun yi magana kai wajahadu biha wa sayqanata anfusuhum da gangan suke jayya da alqur'ani amma wallahi suka san su ga alqur'ani gaskiya ne kuma sun san wannan addinin gaskiya ne ya ce kawai da gwamnatocin ƙasa suka kyale su suke yin abin da suka ga dama saboda ka dauki mataki ba za mu yadda ba ana zagin manzo Allah ba za mu yadda ba mun yadda ka zagi babanmu ko ka zagi uwar mu, ko ka zage mu mun yadda amma ba za ka zagi manzo Allah mu kyale ka ba ko kai waye duk iskancin da kake ji ba za a kyale ka ba ko ba gwamnati kake da ita ba ko me kake da ita mun yadda in Najeriya da duniya za ta tashi akan manzo Allah ne ta tashi manzo Allah ba wasa bane abi wa ummi fidaka ya rasulullah abi wa ummi fidaka ya rasulullah saboda ka gaya musu abinda suke ciki waɗanda ya zamanto ba su hankali daga cikin cikinsu tun zamanin najashi da hirkal waɗanda su suka girmama manzannin manzan Allah zan Allah ya tura sahabbansa zuwa wajen najashi suka girmama shi kuma kun yadda ƙarshen su ya kare da kyawu da komai da yabo da jinjina da kirani mai yasa ba za ku gaya musu gaskiya ba Da haka waɗannan mutane da suke waɗannan aiki ƙarya suke ba Allah ba isa suke ne ba isan da ya zo ya faɗa a bible yake in mutum ya mare ka a kumatun hagunka ba shi dama yaushe zai fito zagi wani yaushe zai fito da ƙariya suke wallahi ba kiristocin kirki ba ne duk kuma faston da zai ziga su wallahi ƙariya ke ba mutumin kirki ba ne kawai so yake ta da bala'i gwamnati ta sani muna fara gwamnati ta sani ta ɗauki mataki ba zai yi a zaga mana annabi kuma jami'an tsaro su ɗauki mutum su tsare shi su rinka bashi abinci yana ci bayan wata biyu sake shi ba za mu yarda da wannan ba ba za mu yarda ba wallahi da haka gwamnati ke ɗauki mataki addini ba abun wasa ba ne addini ba siyasa ba ne addini ba neman ba kudin duniya ba ne addini ana yin sakan lahira ne kuma kowa yana iya ba da iman da ransa da komai saboda addininsa da haka za mu ba da kanmu wallahi ina jaddada muku najeriya ta tashi duniya ma ta tashi akan manzon allah me za ka yi a bayan ƙasa in dai ana zagin annabi ana zagin addininka gara maka ƙarƙashin ƙasa ka mutu kawai wadda gwamnati ta ɗauki mataki kuma hatta makaranti dole a sa musu linzami a ba da fom duk wani wanda ya to zai zagi man ayyacika in ka kuskura kai magana akan addinin mutane ka zage su za mu kashe ka majalisa ta ƙasa ta yi doka ta fitar ta yi doka a fitar da wannan ko musulmi ne ya zagi annabi isa kashe shi kiristan da ya fito ya zagi ya zagi ya zagi manzo Allah a kashe shi duk wanda ya fito saboda ka mu a wajenmu dole ne ma sai ka yi imani da annabi isa idan ka zagi annabi isa ka ridda addini kuma kashe ka rayu a cikin musuluncin ma me yasa addinin mu ya ba su kamala da karramawa ga kowai amma me yasa ba sa mutunta addinin bayan kuma bible ma ya san da alqur'ani ya san da annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne wani fasto ya fito yace alqur'ani ai bible da san alqur'ani ya san annabi ƙarya yake wallahi muna da ayoyi a cikin bible waɗanda suka tabbatar da Allah da suka tabbatar da ƙasa arfa ma sun tabbatar da ita arfa da ake zuwa hau ba wani wanda bai san annabi ba ƙarya suke wallahi saboda gwamnati ta dauki mataki na san yasa suna ji duk abin da za ku yi wallahi dai akan manzo Allah mu mu muna buƙatar ma a tattara mu a kama mu saboda manzo Allah idan kana jin daga kai mu wani abu ka kai duk wani yasa zai kai wallahi mu muna son a kama mu ma saboda manzo Allah in mun je lahira kai ka ce ka zagi manzo Allah ne mu kuma za mu ce an kashe mu saboda manzo Allah mu ga wanda zai tsira shi saboda haka a daina wannan wannan cin kashi a daina gwamnati ta daina ta daina daure musu gindi a nan mutane su fito su bata addini su zagi manzo Allah su yi abin da duk suka ga dama sannan wani soja ko wani dan sanda a je a dauke su a ba su kariya mu wato an zage mu wawaye kawai an bar mu shi kenan haka kawai ba za mu yadda da wannan ba Allah kai tsira a bisa manzanka sallallahu alaihi wa sallam tare da alayensa da sahabbansa gaba daya da waɗanda suka biyu su tare da kyautatawa ya Allah ya Allah kai ne rayayye kuma kai ne tsayayye ya Allah kai ne tsayayye kai ne guda daya kai ne tabbatacce ya Allah wanda ake nufinsa da bukata ya Allah wanda yake tilasta sama sai masa da'a wanda ke tilasta ƙasa sai masa da'a ya Allah mai gaggawar ramuwar gayya muna roƙonka ya Allah ubangiji ka nuna ikonka akan wanda ya ci mutuncin manzo Allah kowaye ko ya shiga ɗaki Allah ka nuna ikonka akan sa ya Allah Allah ka nuna ikonka da aikinka akan sa ya Allah ka nuna masa shi ba kowa bane ya Allah Allah ka yi ɗaiɗai da hannayensu Allah ka shanyar da sun su zama paralyzed Allah ka karkatar da harsunansu ya Allah su kasa magana Allah ka ɗaya ka shafe basirarsu ya Allah idan ba su tuba ba ya Allah ka shafe ganinsu idan ba su tuba ba ya Allah Allah muna roƙonka ka sanya su zamanto abun kallo da abun lura a cikin al'umma ya Allah wanda buwaya take hannunsa ya Allah wanda ɗaukaka take hannunsa ya wanda yake da iko akan komai ya wanda cikarsa da buwayarsa ta kai komai ya madaukaki mai buwaya Allah kada ka bar daya kada ka daga masa darajarsa ga cikin masu tozo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sanya aya ta zama a bayan su ubangiji kai ka san su kuma kai mai iko ne akan su muna roƙon ka ya Allah ka saukar da aminci a bisa jihar Gombe Allah ka saukar da zaman lafiya da aminci a jihar Gombe Allah muna roƙon ka saukar da aminci da zaman lafiya a Najeriya gaba ɗaya ya Allah muna roƙon ka sanya Najeriya ta zama ƙasa amintacciya Allah ka kawo mata aminci ya Allah Ubangiji muna roƙonka ka riƙe hannayen azzalumai a cikin wannan ƙasa da masu ta'addanci. Allah ka riƙe hannayensu ya Allah kanan. Allah waɗannan delegate muna roƙonka ya Allah muna roƙonka ya Allah su ma za mu haɗa su da Allah muna roƙon Allah kai riƙo da hannayensu da ƙwaƙwalensu zuwa ga abin da zai zama sanadiyar kyautatuwar ƙasar nan da bayi ku ji tsoron Allah delegate ku yi abin da ya kamata ku ji tsoron Allah na rantse da Allah duk abin da za a ba ku in ka san abin da aka baka kuma kai ba daidai ba na rantse da Allah za ka ɗauki nauyin wannan abu ila yau mai kiyama amma idan ka kyauta da so ka alheri ne aka zo aka samu aka bi ba ka da laifi saboda ka yi iya bakin kokarinka dacewa ce baka dace amma da sanin ka ka san ba kirki ba ne ba zai kai ga gyara ba ka karbi kuɗi ka zaba ko baka rantse da alkurani ba kurani zai kama ka ko baka rantse ba dan na jin waiwai ni ban tabbatar ba ana cewa wasu ana ba su kurani su rike sannan a danka musu kuma naira wai wai nake jini ban tabbatar ba wai wai ne amma idan kai haka ka sakar da ka shigo da alkurani a cikin wannan tsohon kai zai kama ka duk harkar da za ka yi ka ajiye qur'anin nan dake sa amma kada ka shigo da shi ya maka shaida in ya maka shaida wallahi baka daidai ba za ka gane kuskuren saboda yaudara ce da yaudara ko yawa shi ma mai baro ai yaudara yake bai sa a rantsan ma yaudara yake shi ma shine ne munafiki ne shi ne gaskiyar magana ka tsaya mana adalcinka da amanarka da gaskiyarka da yadda kake fitar da kai don haka muna roƙon Allah akan delegate Allah kai riƙo da hannayensu da in zuwa ga abin da zai amfani al'umma Allah ka sanya tunaninsu ya zama tunanin da zai taimaki al'umma Allah ka sa abin da za su ya kawo gyara a ƙasa da garuruwa da bayinka ya Allah muna ka ya Allah ka canza tsoron da muke ciki ya dawo aminci Allah ka canza mana tsoron da muke ciki ya dawo aminci Allah muke roƙo ka canza tsoron da muke ciki ya kawo mana aminci Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu rabo mai kyau a duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu daga azabar wuta muna ba ku haƙuri saboda abin ya yi tsawo قوموا إلى yar abu kuma Allah الله iyayi.